aniyar ɗaukar ƙarin 'yan sanda dubu goma da shugaba Buhari ya yi a taron tsaro da rundunar 'yan sanda ta shirya Abuja na nuna karancin 'yan sandan da yadda wasu su ma suka zama masu kare lafiyar jami'an siyasa da 'yan kalilan ne a tsakanin al'ummar Najeriya mai kimanin mutum miliyan 170. To give the import of our community. Shugaban Tidi kara nana ta muradin sa na tabbatar da tsaro na jawo al'umma kusa da 'yan sanda don aiki tare da hakan zai dakile miyagun laifuka kamar fasa gidaje fashi da makami sace shanu da mutane don samun kuɗin fansa. Shugaban wata ƙungiyar haɗin kan Fulani Usman Usman ya yi korafin yawan bara gurbi a tsakanin 'yan sanda. bangare abin da yake faruwa duk yawanci a ce kan titi kaza Fulani mu sun tare sun yi amiroba kan titi kaza Fulani to matsalan da yake faruwa ya danganci ce daga hukumomin najeriya ne sai ka tarar dpo ɗaya akan yara sun yi fada tsakanin su ɗaya ya sari da dpo ɗaya na dagacin garin a haɗa kai da shi a ɗaure yaron da babansa a yi ta cin shanun sai an cinye masa an gaba ko saniya ɗaya a rugan anna a sake su to kaga ya sake su ba shaniya sai me ya rage dole su tafi su yi sata to ina son wannan shugaba muna roƙonsa ya maganin wannan abu. Masanin harkokin tsaro Birgediya Janar Mansur Dan Ali mai ritaya na da ƙwarin gwiwar irin wannan taro da ke da sa hannun fararen hula zai kawo ƙarshen ƙalubalen tsaron. Dan Ali bai tsaya nan ba sai da ya taɓa Boko Haram da ke addabar musamman ma al'ummar Arewa maso gabashin Najeriya. Lokaci ya fara kawowa. suna ganin cewa abubuwa suna haita hannunsu waɗanda sun kama ƙasa ko daga baya aka zo aka har suna kafa tuta a wurare daga bayan nan kuma suka zo aka fitar da su suka koma so za ka ga cewa yanzu ma mahiyancin abubuwan da suke yi suna shiga cikin jama'a ne suna sadiya suna yin ta'adda yanzu ya zo da lokacin da suka ga abu ya fara fin karfin su so abubuwan da za su yi kawai su ga cewa sun dawo da cewa kusa da jama'a cewa Ado zo a sulhu shine zai zama mataki na gare su na fara raguwar karfin su ya fara ragewa so dole su dawo wa jama'a Sufeto, janar na 'yan sandan najeriya solomon arase ya tura motocin sintiri 555 don mai gurbin wasu sassa da aka janye shingayen sojoji don magance maimakon tabbatar da tsaron suke bugewa da cin zarafin waɗanda ba su laifin komai ko ko wani ɗan zargin da ba bincika ba maimakon a tafi kotu nasura da maili kamirar amurka daga abuja najeriya